اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو عسر دشلة بوتا شابي ووتن ذو الحج هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبو أيد أليه قد أربعين da الله تعالى مكيرو Allah من muke da muwafaka a duniya da lahira don ƙarshen sunayensa Sai kamar yadda muka taso a farkon matashin karatun mutum farko a taskiyatun nafi a ƙarƙashin taskiyatun nafsi nan muka samu talabul ilmi shine na farko a fagen na biyu a tafiyatun bin nafi fi nusratid din mun ga misalai mun ga mazaje mun ga malamai yanzu na uku daga cikin fagagen tsarkake rai wanda kowannensu za su ga dai girma in aka ce tsarkake rai sai da Allah ya rantsa ya su goma sha yake kada aslaha man zakkaha to saboda sai ga kaman kai ka ce a qur'ani ma dai gaba ɗaya? a musulunci ma dai gaba ɗaya kafin kome abin da isa mata a fara yi kenan shi daga nan sai a dafa abin da za a dafa shi isa na ko musulunci mutum zai shiga zai shiga da kalmar la ilaha illallah kaga taskiya ne tasbiya jika ma akwai magana babu so ɗari ishirin ɗin ne na gani ban ga biyar ɗin ba na gani haka ɗai a rabin da ke hasi layin na da yawa sai da dunkule maka abin da ke fiti a nan shi shehin ya hango wani kuskure da gwamnati ta yi na ce muka tun farko a an akwai zamanin da aka kai kawai yaƙi yaƙi aka yi tafiyo bayi kawai manya-manya duni bawa manciyin ƙarfi sai a sayo shi ana zuwa kawai sai a koya masu aikin soja zuwa su mafi yawancin su turkawa ne to shi kenan a ƙarshe dai suka zama su ne na daman gwamnati duk wani abun da za a yi kowa wannan in ya sauka an wani ya hau kawai su suke ba ke ko ina ainihin ya ɗora to sai ya zan haɗa shi ana ba su mukamai hatta kai akwai ɗaya daga cikin su ya zama mataimakin zafi to yanzu a nan wa zai taɓa su kowa ya ja ke ya shiru bawa ko a ƙa'ida ta addinin musulunci bai saye bai sayarwa sai da izinin mai gidan shi bawa bai kudura auren kansa bai bawa wani aure sai da izini an wajen gari yau ba yi ki shugabanci shi ce wannan abu gaba da kuskure ne saboda kanan tilasa waɗannan mutane da suke masu rike da gwamnatin nan a sa su a kasuwa a sayar da su maganan inda ma ka gane maganan za ka ta to ya a yi haka gwamnatoci ne fa su karan kansu suke wa wani hanya suke ce in suka ce sun yadda da kai kayan in suka ce ba a yi da kai ba a yi da kai ba kuma yanzu su ne bayan za a sayar da su da ce eh, asali da dukiyar musu za ka wasu sai dai a yi masu kuɗi a sayar da su alaba shi yanka su shi kenan kuwa aka yi tsallen baɗakin da aka yi kuma dole sai a kaka to shi ne wannan maganar tun farko suran maganar za ka gane alabashin gabi karatun zai baka sun farko ce ra'a shekha an dalma malika barori bayi duk da suka ba ƙona lahukumar rikin dole akan hukunta su da hukuncin bayi yaushe za a gari bawa ya koma ina hukuncin yayan shi ne haka ƙarshen labari hmm? eh eh a'a annal mamalika ba a dole ne bayi dole ne kaga ba za a ce la ya kuda ona ba kaga bayi dole ne su zama karkashin bauta ka gane ko kawai magana ta miki dai mata da bukatar kari ko ragewa an ara a sheka an dal mamalika la kuta wannan kawai an kawo shi ne ya kuda ona la kuma race dole su ba da kai ga hukuncin bayi eh. dole ne su zama a matsayinsu na bayi don haka nan kuma wannan magana sai a gano da gwamnati yake shi ke na kaci ah, mai ya kai ke tsoma shi a harkar gwamnati gwamnati ta riga ta yanke ta zartar so ta zartar amma ba takarda ta zartar ba tare da an yi abu ba wannan ma abu da zai kara hisa ko da misalin wani abu ne gwamnati ta ce an mako kaza ku ce hmm, mun gode Allah ya saka da alheri an ba mu hakkin mu amma ba mu takarda muddin ba takarda wata ran sai kun tashi biyu in aka je aka dawo aka je aka dawo mai wa ya ba ku ya akai aka ba ku a matsayin nan wurin ba a ba da shi ma menene menene sai wane ne shi yanzu wanda zai tabbatar da kyautar bakwa shi ana ce ga kaza a lokacin nan in kun ce a yaye wuri kaza yayewa za a yi a kwashe kaza kwashewa za a yi a aikata kaza aikatawa za a yi hmm, iya cikin mulkin sa ne don ka rubuta sakamba a ba ku shi a matsayin gwamnati ta baku, in za a yi faɗa to a san hukuncin gwamnatin da ta wuce aka rushe na ku da iko haka kawai ma ana iya kama ka ta yau kai ba tambaya ba bayani kashe ka ba a yi to shi ke na kashe ni kuna da iko ma za mu jarba amma an sashi za a ce gaskiya ba a ji da dare na ka, ina menene ɗinka babu saboda kawai kai share wuri zaune ne ai wani ne ba ni sai na da wani doka ne da ya ba ka ina shaida to shi ne wani aka ai akwai abubuwan mu nan na jin da aka da dama su kawai ganin sabda na ce nan haka koyi kaza da shi nan haka aikata kaza da shi kaza kaza ne ba rusa ba a yanzu ana na ana wallahi tallahi in ba da ba don yana da wasu yaya masu ƙarfi ba malam da an kwace abubuwa da yawa za ka manta haka haya islam mace aka ce ma aka yi aka yi wannan to ma ina dalili yaushe kuka zama kaza yaushe ne ne ya zama kaza a da ana tafe tafe yamma ba a kaza kafi ya ce duk farfesoci nan ba haya islam suka yi ba ya ce to ai ma duk haka ina kaza ina kaza to ai aka ina kaza a gwamnati ina me haka a kai a kai da ina kaza ina kaza a haka a haya aka gurza aka gurza lokacin ne malafa bakai tangal tangal aka dawo da kyan aka tsaya a lokacin zai tsaya da abun zai kwaso wani abin da kuma zai waye gari shi ma kujera sai ka zama za ta bashi wahala amma a ka'ida aka ce babu kuma lokacin abin da aka ajiye cewar duk inda aka yi makarantar boko to dole ake a wurin sai aka faɗi da baki aka cilla guda ɗaya sai kenan sai aka kaman an yi duka yamma aka kafa yar guda ɗaya sai ga kamar zai ga ko an yi wata anan an yi wata anan an yi wata anan an yi wata anan a ka'ida cewa aka ce a arewaci na duk inda aka yi makarantar boko to dole ta islamiyya a wurin ya sake karfin su ɗaya daidai ya sake wani ma cewa ake ɗalibi ɗaya na haya islamic yana daidai da ɗalibi arba'in na boko amma duk ina wurin kai ma ba ka fara faɗi yanzu ni ma ba na faɗi ne ba da wani je ne je su kawo mana wurin amma ni dai an faɗa mana haka kuma wasu ko yanzu kana sauraron karatun makarma mun wani ba haka ne abubuwa da dama muna da su amma yanzu ba dama ma kan so na suke to abun da aka wa'in na mamali ku ce su zuwa ƙarƙar da ita dole ne su koma karkashin su yi? Hmm? dari ishirin shida gaba kenan faɗo layi ta biyu nan eh unadi alaikum wa abidukum zan sa ku a kakuwan hibbon janku shi ne unadi alaikum kamar yadda za a tsara kayan gwamnati a ɗaga shi hmm, a sayar sayar da ku kala fatamma lahu ma arada kuma dole aka haka ونادى على الأمراء واحدا واحدا ما في مقامي جنرال جنرال أكا دينجا قباسة دسو أنا تنكين سو أمراء كوماندو جي أسكرا عمدا سن كلانا دو جتا سلن سبايي ني كوانا رأي مضا قدي أكا دينجا يمسو قدي تايا بايان تايا sai sama ne tun da manya ne suna da matsayi dole kisa kuɗin tsada wa qabadahu kuma aka shi ya tattara ya karɓe kuɗin ba ya zuba aljihunsa ba ya sa a kusun gwamnati ki ci gaba da aikace-aikacen gari aikace-aikacen anguwa aikace-aikacen musulunci masallatai harkokin addinin musulunci ci gaba da gudanar da wannan kuɗin so kuma suka ci gaba da zama a mukamansu

a kai ko ba zai yi duka ba wannan duka zai dai kabila yi ai dai dai yayi ma a dunkule ya kace wata faka an jahaza sultanu rasulan min indihi ila khalifa sai aka dace bayan abun da yi hukunci khalifa ya rubuta mai ya shirya jakada zuwa ga sarki da Allah a cikin wannan saƙon ba a faɗe shi ba da wata saƙo da ke ƙunshe sannan mai saƙon shi mai gaida ka gane ku can da aka ce to ai shi ne wa addar risala lahu fa kharaja ilayhi wa sa'alahu hal sami'ta hadhihi risala min as-sultan takaddan nan ka ta daga farki fa qala la walakin hammalaniha an as-sultan fakhruddin fakaruddini ne wancan wanda yake shi ne wa wace to ai fakar fakar Allah khalifa innal a aqatahu da isu shi wancan shugaban alƙalai na ƙasa ya soke su a shaida don haka magana shi ba za a kafe ta ba nahnu la naqabalu riwayata ki gane ku don haka nan gaba da kawai wani ba za ka riwaya shi ba tun da shi wannan maganar sai a shugaban alƙalai na yanke wancan hukuncin ya bazu ya je wajen halifa sai aka waye gari shi kuma sarki ya yi mu'amala da shi a matsayin ɗa ya mai ce yana ai wancan shirin ce kyau na yau iyaka kenan ya raba na biyar daga yanzu mun gama da na biyar a salisan na uku a fagen تزكية النفس duniya, في الدنيا معنى زجوجي ودنيا wato nesa da duniya kaskanta labarin duniya duniyan nan ba ta kai irin rikon da aka yi mata ba mana irin rikon da aka ba wa duniya ko a ce matsayin da aka ba wa duniya duniya ba ta kai rabin ribin haka ba su saboda haka nan a mai da ita ita wannan duniya ba komai ce ba matsalaka ce in ka kira ta haka ba komai ce a cikin duniya ba illa wasan uwa da wasan kwakwalwa wasan kwakwalwa da bai Ya يقول تعالى إنما مثل الحياة الدنيا سماء أنزلناه من السماء kwatan kwatan rayuwar duniyan nan yadda kasan ruwan sama ne a ruwa ne da muka saukar da shi daga sama ruwan ma ne in kara masa ya fi kama da ruwan kaka kuma yake a ayan ina nuna ruwan farko ne ruwan kasa shi fi saurin wucewa to amma dai ruwan farko ne saboda magana da suke cikin ayan fakta matsala ba su al'amfi tsire-tsiren kafa suka sha kuɗa da ruwan mana tsire-tsiren kafa suka sha kafa shukokin da aka yi da shukokin allah ga masu suna ciki da shukokin mutane suka sha ruwan wannan shuke-shuke da wannan tsire-tsire kafin suna nan daban-daban cikin yi ruwan sama Jin ya akulu na wanda mutane kan ci su tafafa su jero su dawa a sau ga sunan ne wal an'am da abubuwan ainihin dabbobi ke ci harikiya da dai ciyawai ga sunan ba. hatta ida aka batil har kafa ta kankama shuka ta kankama ayin zakhrufa ayin tsire-tsire ta kankama su ya kankama ko ina? in ka kalli masara kaman gaban doki ko dawa gero ta kai tsawon gaban doki gwanin ban sha'awa ke a ce ta kankama wa zayyana malan hasanan kai kyau wadanna ahluha annahum qadiruna alaiha dan cike sai su ɗauka suna da dama a kan hai wannan duniyan ta samu wannan yaushe za ta kauce wannan amfanin gona an fara buri mutum ya kalli gonan shi ya kalli ne ce bana zan ƙara aure zan kaurar da wanke za a yawa wani ma aure hidimomi zan ƙara sayan gona zan ƙara sa zan kara ana ta hidima tun da an kada masara ta kama ko jero ya kama cikin kake ta sa ha ba sai bore to haka duniya take kaga kasuwanci ya buɗe a nan abokai sun ƙaru hulɗa da manyan mutane sun ƙaru kana da kawai a yanzu ma ya za a yi ka ai ma maganan babu bai taso ba a ta ha amruna amarin wata ya faso laifin auna hara wannan shukar mu za ta ga kwaja Allah ha hafi da muka sanya ta girbe. ke Allah ta gana bil am annoba da ta faɗa masa to haka duniya annoba ce sai ka shirya kaza kaza kaza faɗa ya ta jinsu lema كذلك نفصل الآيات هكا ممكن دل دل نأيوي ما تنونا قدر الله لقوم يتفكرون ويقول تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وصني رايوان دنيا لن كوي لعب وفاني نقبابوها kamar wasan samari da suna ta tsalle-tsalle daga yunwa ta yunwa lokaci wuce kwaye gidansu daga filin wasan ba Wala hau da shagala jamce ka buga ka buga ka ga wannan ka buga wannan ka buga kwallo ka buga ka ga yaƙi ka buga wane ne ka shiga ta nan a haƙa ma wannan ka ci ka faɗi ka ta wane ne kawai kai ta ɓata lokacinka la'i naho shagalan zuci la ibo shagalan gaba kuwa ai samarin suna tsalle-tsalle su kan ma karfe nawa sai a kai sha biyu na dare in a ƙauye ne naho ko mai laho mai shagala ne irin wannan mai dara ko lido ko menene yakan kwashe daren ma gaba daya ba zai tashi jin bacci ba sai an ce hayya ala sala ko as-salatu khairun min an-nawm ce ha bari ka zurga wa zina kyale-kyale ne rayuwar duniya wata sakurun kayan fariya ne wannan ina ya gama karatunsa wannan na da digiri wancan na da kaza wannan na kaza da da kaza wancan jarinsa kaza wancan yayi na da mata daya yanzu yana neman ta biyu wancan ƴaƴansa kaza wannan kuɗinsa kaza wannan gidajensa kaza haka ake fariya da juna wata kasarar fil amwali da gasan tara dukiyoyi katta kenan wani aula idan ka je lahira kaf don nan da matan nan da karikitan nan tsura za ta tafi haihuwar uwar mutum sai dai a yi masa sadakan lufafa a yi masa kyauta a dukiyarsa a bashi lufafa da turare shi ke nan ka duba in yana da ji wani karfe za a ɗora shi a kai ko mota asibiti wani gudu ne wani tamfar ne karfe nan karfe na a samu son a ciki shi ne mai kyau bai sa komai bai daɗa komai a ɗako ana ina kafaka in ji yara za a je gaban lima an tsaya a yi ban kwana da shi mu fashi kenan jikina shufa a lahu Allahumma fasasta ina sinci shi nan wani ma bai samu da ke faɗi ba Allah ga wani mun zo neman cetonsa Allah ka ba mu ceton Allah ka canza masa gida fiye da wannan gidan nan nashi ka canza masa iyalai sama da waɗannan iyalai na ka canza masa abokan hulɗa can fiye da waɗannan na Allah ka sauƙaƙa masa alheri yake Allah ka nan kashi iya yake Allah ka yafe mutumin nan Allah yana da bukata tsananin bukatan kyautarka su ba ma ke da zuciya da yawa ana yi waya na tsoro ana yana mane ne yau ko da aji shiru duk ana sallah ana ta kuka ba a wa Allah dole to ballanta nama ana sallah labir wannan ta dan me za a yi sahu wannan ta dan ne za a kaza to ba zan yi shiga kaza ba ba a yin du'a ya masala ba a wane ne Allah ka ana matar a akai wanda yake ba a yi kaza don aure sa wannan abun da ke shakka karba saboda haka nan kawai sallah kuma wannan abun duka shi yi ranar ɗin nan ko shafa ne su ne ne idan ba su zo suna taimakon ka bautan Allah ba wannan kuɗin nan idan ba na bin Allah ne ba nan ƴaƴan nan idan ba ka samu masu bautan Allah ne ba musiba ta danta ko kuma musiba to dole kai ta sai yanzu neman kai kake da su kai yadda in ka je gaban Allah ya Allah amma fa sun yi amma kai ne ke da Allah na gaya masu na tsora su a kai mun yi faɗa da su a kai Allah ka gani kuma ta yadda kai da ni nan ne ka karace to kai wuce su kuma su tsaya to idan ba ka yi abin da ya dace ba idan ba ka fito ka faɗa musu ba in ka ce suna faɗon Allah ka ce a yi haƙuri su ci gaba da faɗon Allah a yi haƙuri zamani ne zamani yanzu ya riga ya can ba sai sun bi Allah ba a yi haƙuri a ƙyale su shi ke nan sai kai haƙuri ka ƙyale su wannan kuma ka je wajen Allah ce to Allah ne ke ka yi haƙuri shin akwai inda na ce maka su yi haƙuri ba sai sun bini ba haula kamar kalin zai ce sun kamar ruwan sama ne a ajabar kufaro na ba su zo tsire tseren nan da suka faru ta dalilin ruwan sama ya ƙauyen burge masu manoma kuma ya hiju ya kaɗa ya yi jaja-jaja fatara homo ya zama ma ya yi rawaya rawaya a matsayin nuna ya mutu kuma ya kona hukama a ƙarshe ya kasance karairayayye kuma yanzu misalin a cikin masarar masallacin an ce ka shiga ta wani wurin sai ka lilla ko aka abin a ciki ba tun da ta haɗe amma ana ce maka lokaci ya da kan kana kallon da sana dabbobi su ciki, Harshe shi kenan haka duniya ta ke. wa fil ce azabun can ko idan ba bi Allah ba a lahira akwai azaba mai tsanani ainihin cikin wannan azaba ma la ainu ra'a wala udhunun sami'a wala khatara ala qalbi bashari kamar yadda aljanna take ba irin ta wutan ma haka take wa magfiratun akwai irin wata gafara ita ma ainihin ido ga ga irin ta ba min Allah wa ridwan da ya ta Allah al'umman annabi Muhammad Allah na gaya muku wa mal hayatud dunya wannan rayuwar ta duniya ba komai ce ba illa mata'ul ghurur jin da irin na ba wanda zai fahimci wannan da irin tsofaffin da ke cikin masallacin nan yan shekara sittin saba'in da ke gaskiya da Allah ya faɗi duniya mata ulburu yanzu ku kuwa matafa sai dai ku ce mata ulburu ne imani ya sa yadda amma tsofaffin da ke cikin masallacin sun san mata ulburu yadda za ka miƙe sakka tsaya kai tsalle ma da haka tsohon can yake amma yanzu an kace masa ya tsalle sai dai abokin zai ce ko yi tsalle wanda ya ce ha mun gama tsallen ne ta gama tsalle ka dafa nan ka dafa nan ka kaɗa gaba ka kaɗa baya zai gabon ka tashi an ka gama tsayawa muddin ka faka da sauri wannan ba fa maka yadda jiki ka faɗi dole sai ka tsaya jikin nan sai ki ce wata tsohuwar mota wato sai ta yi zafi tukuna ku hmm? sai ta yi zafi in sai zafi ne sannan an ba haka ba ana tada ka kasa kasa turo ita mace in ko sai ka bari ta yi zafi ta yi zafi to ka ga mutum an koma haka ka bai a bashi nan gwanda da an ce maka duniya mata ulgurur ka sai gaskiya mata ulgurur mata ulgurur za ka baka fama haka to ba nan ne kaɗai ba wannan ala sabilin misali abinci wannan ka da jin daɗinsa duk lokacin maganin yunwa wa ya ƙolo ta'ala alhaƙumun takasu tarawa a takasuru neman yawa haɗama a tara a tara ya ɗauke muku hankali daga wuta Allah mutum yana da abin da zai ci amma sai ka ga ina ya tsaya lokacin addini sai ba ga ana azumi lokacin kowa na neman lailatul qadr kowa na neman ya samu kaza sai kan kada jin jari ya waye kowa na son ya karya da bautar Allah ga zaun kada wurin sana'a Yin mana yi kowa ya zama wurin bautar Allah sai zaun kada jin wurin sana'a shekara kaza har yanzu karshen ta mana bin gaba na yi aiki a yi aiki na da sarrafa wani mara ko har yanzu cikin bai koshi ba to kana kankani kana zuba masa kana zuba maka bai cika ba abin da zai cika shi sai ran da kasa ta fara shiga wannan zai koshi to wannan tara wannan ta ɗauke muku hankali ciki ya ɗauke muku hankali hatta zurtumul maqabir har aka turbe ku makabarta kuka ziyara makabarta na kabarta za a bar wurin za a dawo daga nan za a koma za a koma bai dawo kalla saufa ta'lamuna kun ga wannan shagalar wallahi za ku gane za ku gane maganar da ake gaya muku gaskiya ne za ku gane in ma kun gane to za ku yi tsiri ba su kai ainihin kuna cewa da mun san da ba haka za mu ɗauki rayuwar ba kun ba kyalla bari saufa ta alamuna za fa ko sani kyalla lau ta alamuna ilmal yakin inda kun sani sanin ce, sun ba haka za ku ɗauki rayuwar ku wa'innan ayoyi kaɗai sun ce sa kunciya a kan mutum ya rabu da duniyar nan a ce ma me ya hujjan wannan zuhudun da ake ta magana me ya hujja sa to ga dalilai ayoyin nan sun kira ba a da bukata ma wani hadisi sun wadatar wannan ya ba mai hankali aiki to yanzu wai me Allah yake so ne a duniyar nan wacce rayuwa ce yake so mai a duniyar nan ba fa mu ne za mu shirya wa kanmu rayuwar duniyar nan ba Allah ya riga ya tsara mana bi sai ya rage tarifin tasirin gudun duniya kalmar zuhudu don da dama kawai hatta a zuhudu ma ana sai da shi a shaguna ko in ta je wajen masu littattafa ce a ban zuhudu zai tsima ya ƙare yana je kan wasu waƙoƙi ne aka ɗauka su ne zuhudu ba su ne zuhudu ba zuhudu matsala ce wajiba a rayuwar mutum a duniya ba ta dole ce mutum ba zai gyaru ba ba zai abin da ba sai ya guji duniyar nan ba waƙoƙi ba ne ba waƙoƙin tabbas suna daga cikin waƙoƙin gudun duniya amma ba su ne ɗaya zuhudu ba ba a faɗi komai a cikin ruwa akan zuhudu kana sahibul manazil littafi ne wanda aka rubuta shi don bautan Allah masu bautan Allah suka shirya shi yace az-zuhdu huwa isqatur ragabati an shay'i bil kulliyya gudun duniya shine ainihin jefar da bukata daga abu gaba ɗaya abu ne ranka saboda ka hango wani kamar misalin a sai maka ka ɗebi ruwa a riji a kafa a ka sai ga rashi za ka ci gaba da shan ruwan nan na roba ina jin za ka tuttular da shi ka ɗebi wancan ka ɗebi ruwa a kwarin kwanya sai ga famfo ai ƙarshen ta ka zubar da wannan ruwan ka sha ka ɗebi wancan na famfo to haka kudin duniya yake ka watsar da abu kana da da aka watsar da abu ainihin gaba ɗaya da kana da bukatan sa watsar da bukatan abu gaba ɗaya saboda hangen wani duniya ce ga ta tano na lagwai-lagwai ka yadda ita saboda kana neman lahira ina ga ayya a hmm. in kalmomi ne ba su da iskafin ragaba jefar da bukata daga abu gaba ɗaya ka daina bukatan ba wa ya yana cewa huwa lil'ama shi wannan gudun duniya na mutanen gari ƙurbatun neman shiga ne wurin Allah wajen muridi ɗalibin ilimi kuwa wanda ido yana karatun bautan Allah yana son ya shiga bautan Allah zuhudu zarura dole ne in kana son ka zama bawan Allah raƙamul awwal to ka jefar da duniya mutanen gari su kuma su zo suka bar duniya suna neman kusanta zuwa ga Allah wani khafa ke babu kuwa khashiya tsaban tsoron mai duniya يقول الغزالي رحمه الله ما يسمى زهدا أبدا أكيسي مسجد دنيا وهو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه أي بيت أبدا هو إلا ونبينا يا فكرة وأنتم فلسفة أيضا شين عين معناني انصراف الرغبة kaucewar bukata daga abu zuwa ga wanda ya fi shi zuwa ga wanda ya fi shi ka je ɗiban kara sai ka gaga masara ba sai ka rabu da kara ba ka tara masara ko to haka mutum ainihin ga duniya ta samu ya ɗauke kai daga duniya saboda ina neman wacce tafi duniya mutum ne ya mallaki gidan a duniya sai ya ba da shi aka yi masallaci saboda yana nema a ba gida a lahira kaga zaki da wannan ya cire shi daga ransa don imani da Allah za a ba shi wani fa kullu man adala an shay'in ila ghairihi duk wanda ya baro abu zuwa ga sa bi mu'awazatin ko ta hanyar ciniki wa bai'in wa ghairihi fa inna ma adala da li rajabati li anhu ya bacce ne saboda baya kan shi inna ma adala ila ghairihi ya koma wani sa ne da ragabati ne ke nai misalin a kafa a yi mutum ga an ajiye abu ko da misalin burodi za a saya ka duba wannan ka duba wannan ka duba wannan sai ka ga wannan kafai wannan kila wani gafashe ya fi so wani danye-danye ya fi so wani kaza ya fi so zugudu ne barin abu saboda kaga wanda ya fi shi wanda kake so to kaga mutum ya rabu da jin daɗin duniya saboda ya samu jin daɗin lahira fahaluhu bil idafati ila al a anhu yusamma zuhudan to matsayinsa in ka jingina shi zuwa barin ha in ya bar abu sai a da ya guje shi ya yi nesa da shi har a rai ya fita masa a rai wannan ta'arifin mutane nawa biyu ko sahibul manazil da al-imamul gazzali imamu Ahmad rahimahullah shi ma dai akan gudun duniya azudu الزهد على ثلاثة shi gudun duniya fiska uku ne al'awwal tarkul haram wa huwa zuhudul awam wannan shine gudun duniyan mutanen gari ai mu mu samu mu kai zuhudun mutanen garin da ba haka ba barin hmm? haram mutum ya zama gaba ɗaya ya yanke daga duk abin da yake haram ka duba ina jin mu ɗauko wancan wanda muka sani wannan sahabin da ya sayo mai ɗera ya mutu a cikin duron ɗaya ce wannan ɗera da ya mutu a duron ɗaya ƙarshen ta duk zururrukan nan inda ta shige shi idan ɗan ƙazan zai ce zai zama matsala ya samu ya mayarwa da neman tun da an samu illa a shari'a sai dai wancan mutumin nan in mayar masa da shi bai tsoron Allah ƙarshe ya tafi manyan ya je wani wuri ya sayar da shi bayan Allah su ci su cuto shi da ya sayar mana ya ɗauki a fara ya sulan da shi a ƙafa mai mai tsada ina kuɗi malam to yanzu kafan kuɗin na san su ga abun ya faru ba maganan mu raba asara ba maganan menene karshen ta aka garke shi a kurkuku kufar ya sa kurkuku ne saboda wannan kaga wannan gudun haram irin su in kana jin irin su na Allah zai ba mu misalai za mu ji irin yadda ake gudun wannan gudun duniya na awamu ne kabbar abu saboda gudun ma mutum ya bar haram al'awwal na biyu na farko ma'aya shi ne na biyu afsani tarkul fudul barin tsari min alhalali mutane bar fudulu kullum ka tsaya iya daidai bukata an ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu to ka bar fudulun sannan ka cika da ajinka zai so wannan tsari saboda girman lokacin in abinci ne ka ci daidai bukata kada kai kare in menene hulɗa za ka da lalura ta kama iya hulɗan iya wannan laluran sauran ka koma inda kake wannan mutum ya fara tsagawa kenan sai bar duk abin da yake fudulu min al-harami wa huwa zuhdul khawa wannan shine gudun duniya na musamman tarku ma yushgilu anillahi barin duk abin da zai ɗauke mutum daga Allah wa huwa zawdul arshi in dai wannan abin zai sakwarkwasa maka kaddi ne to wani abin ka bashi ko riga ka duba annabi riga ce ya sa ya sallah da ita sai dinga kallon aiki amma ba aiki take da shi ba yana kallon zane-zane ya ce da ita kima yadda ita ya ce amma yadda ita ta maka mara zane mara kwalliya so dai misalai na gaba wannan Imam ahmad kenan gudun duniya kashi uku ne na ɗaya bari gudun duniyan awamu shi ne ne barin haram gudun duniyan hawa barin huduru ko na musamman shi ne ke babu, na musamman to shi kenan sai wancan ainihin gudun duniyan masana na malamai eh shi ne barin shagaltuwa daga allahu da gabban shi kanta da duk abin da na yaba mutum da Allah sai eh? duka huzu hudu ne hoto gaba ɗaya jerin ma a babu yadda za a mutu ina sai su hudu kun ba ina da irin ba kuma dole sai ya san daukar da ransa don dai ka zan za a fara su hudu ko sai ka zana da gwamnatin ma eh ka san gwamnati dole a zauna ka zauna da ministoci yanzu fa ga inda za a shiga ga inda za a shiga za a tsara abinci za a tsara kaya za a tsara kayan masarufi za a tsara ɗaki don wani ɗakin an kallara da shi da akwai wani abu wanda ke ba su gudun a ciki dole a zauna da gwamnati a tattauna da ita ga fakara ga fakara ga fakara dole in ba ilimi da zai samu ba in babu gani sadaukar da rai tsayawa a gaban kamar mutum yana ganin Allah yin haka zai wara. Fodolo, tsari, mana duk abin da ke tsari a kan bukata zo nasa fodolo. Tsari bisa bukata ce abin da za ka yi ta samu bukata, so kabbar sauran ka ta wurin Allah kawai. darajatun zuhuri martabobin wannan gudun duniya wannan gudun duniya hawan hawa ne a takaice dai can mun ga dalilin gudun duniya mun ga fassara gudun duniya kusan kalmomin na shiga juna ويقسم ابن القيم الزهد ابن na لا mana gudun duniya? دنيا الى ثلاث درجات الدرجة الأولى الزهد في الشبهة guje wa shubuha duk abin da ke kama da halal haram sun wata guje masa hatta an kazo wajen shubuha nan karu kama za ka bullo mata wannan abu ya kama da halal wannan abu ya kama da haram su ka misali ne a ce maka an fije kaza wani ba ma guje ya fije kaza mushe sai aka ajiye su a haɗe kamar shi rago yake inda ake yi wannan akwata ko a kara an wannan ba za mu je feɗe ragonsa sai ya rataye wannan ma musulmi yanka ragonsa sai ya rataye sai mutum idan ya rasa wanne ne na shi kaga shigowa ta shigo duk da malalasa ce za a gano mushe daga yankarki sai amma kai ne kake ganuwa ko ka zo ka ce wannan mai kyan ne saboda ga kaza saboda ga kaza sai dai kai gaske amma mai gudun duniya ce kayi wannan abu na haƙura eh mutum zai yi ya haƙura ba na rabon don ya yi kama da halal ya kama da haram to wannan shine shubha amma zuhudu fi shubhati fa huwa tarku ma yashbihu ala al-abd yastabihu deku bani duk abun da kan rikitar awa bawa hal halalun aw haramun kama fi hadithin Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al halalu bayyinun والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات حلال أتيلي يكي حرام ما أتيلي يكي أما تكاتكي أبن با حلال ببا حرام بنا درو دروا لا يعلمها كثير من الناس yawancin al'umma ba su san su ba famanista ta shubuhati wanda ina ya sanci abu mai shubuha faƙadis da bar alheri ya tsira da addinin har ga abin da wancan ɗan kasuwan yi go ya kubuta daga abin nan ya mayar kada an yi abin nan ya yi ne ce ta ya ɗauki ya ɗauki afawa ba yar da shi da mutuncinsa wa man waka a fi shubuhati wanda ku duk ifaka cikin shubuha waka a fil haram ai ga ko kuɗi ka gani ka je ɗauka amma da shubuha in ka tafi ka bar su Allah zai kawo wani irinka in bai zo ba wani ya dauka in ka dauka kila musifa ta same ka alkenta wata musifa ta sa ka taba subhanu to amma wannan dole sai dai ka san yadda za ka yi ka fita ina ɗauko abin da ba za a cika ba وقع في الحرام كراعي يرعى حول الحمى kamar makiyayi ne da yake kiwo kan giya ku duba da gona wato ainihin mutum kullum kullum in ka fice ilimi ne ilimi ne kana zaune ka tattare dabbobi ne ƙarfe sai zai ka ji wani ya fito daga gona me isa za ka bar min sami ya fi shiga min gona tun ni ka nan ana sai ka duba babu wanke a ciki ya korota sai don Allah ka yi haƙuri to me ya kai ka sai ka bar kusa da gona ba ko mai eh, ake ce masa tsefe ko tsefe suke ce masa a ainihin yadda na jori ba da mai da misali mutum biyo kan iyaka ya shafa wa gefen kafin shanu yana bin kai iyakan suna ta kiwo. wata nisa ya ga kai wata da kashin da komai da haka kawai ya lamba hoshi eh to masu kyau suka ce ba rigo ya raba min ya dina yana da jin yawon yana cewa ne ne wannan ya tsare suna wannan gangaci ne huwa abin haram ra'in yar haula haular hima wannan ma ba haula bainar hima ne ku ne din tsakiyar siyasa bainar hima ne a wancan kuwa wanda zai kawo dabbobinsa kusa da ga gona ga ciyawa ga ciyawa yana ta cikin gonan yana kallo yana dudubawa yana tsaye a ba can sai zai kaje wata kawai ta huce duk da lafu to shi isa mutum ya nesa da haram nesa da haram haular kima yushiku an yoka ahu ya kusa zuba kamar misalin kai ne kana da waya in dai za ka shiga nan wurin ko sai ka ga wani go tara a haula kima ga alheri ga ciyawa za ka samu littafi za ka samu labari za ka samu menene duniya amma kana cikin tafiya sai ga yan rawa

ai haula kima jar'a haula kima dan an kuma kuma koma ka rufe ta gaba da ke akwai amfani za ka yi kira za ka ga abin da ke a cikin duniya za ka nemo littafi za ka nemo wa'azi za ka nemo wa'azi haka ka shushu ka wa'azi na Allah ka shirye mu lai wannan masifa sai ya masifa kafin ka kai wa za ka iske ga mai wa'azi wanda ina wa'azi ina koka ga yar wasan farko ya kusa da shi ga a fama ko a ƙafa sai ka wuce ta za ka je ga mai wa'azi na ba ana wuce mai wa'azin huri malam wasu hudu ko an yi ka aho? ala wa inna li kulli malikin hima duk wani sarki yana da rima yana da tsoro ne da yana ke da ka Allah ma na da shi kala wa inna himan lahi fi ardihi maharimuhu abubuwan wanda ya haramta ala wa inna fil jasadi mudga a cikin jiki akwai wata tsoka idan salahat in ta gyaru salahar jasadu kullahu dukkan jiki ya gyaru وإذا فسدت إذا تقاتي فسد الجسد كله على وهي القلب وانا حديثي توشن قدر دنيا فالشبهات برزخ بين الحلال والحرام شبهه وني إياكاني زكاني حلال ده حرام حقيقي komai guda biyu masu saɓan da jina akwai iyaka tsakani wa kada ja'ala Allahu kulli kulli mutabayyin Allah ya fa dukkan masu saɓani da juna barzakan kama ja'ala al Mautu, wa ma ba'dahu barzakan bainad dunya wal akhirah ita mutuwa barzaka ita mutuwa ba duniya ba ce ba lahira ba ba kabari ne ba barzaka tsakanin duniya da lahira daga idan mutum ya mutu yana barza yana makabari kabari barza su can rayuwar kabari ba duniya nan ne ba kuma rayuwar kabari ba lahira ne ba duk wanda ya mutu yanzu yana barza adamu da hawa'u alaihi masaratu wasu suna barza mu ma sai mun je an taɓa barza ɗin dukkan sai an haɗu al'umma a banza sannan za a ba da umarni a tafi lahira wanda duk yi mutu idan banza haka ai zaune a nan a zaka fashe a rayuwar can ba ta yi kama da ta duniya ba kuma ba ta yi kama da ta lahira ba wata rayuwar ta yi ɗan adam ya sadu da abin da ta sai dai Allah ka kowatar da mu wanda duk ya san masifar nan da take gabansa malam in dai Allah taimake shi ina da rabo zai ɗauki mataki wanda ya san da wannan lamari da ke gaban shi waje alal ma'afi barzakan bainal imani wal kufri sabo barzak ne tsakanin imani da kafirci waje alal a'raf برزخا بين الجنة والنار العراف تفضل العرافي أنهم إياكا كان الجنة دوتا في أعراف الجنة بس نبا ومضت وترك الشبهة بني شبهة لا يكون إلا بعد ترك الحرام إن متين يجمد الله يا حرام to ya kai ya bar haram to yanzu mai irge masa yaƙi a gaban shi shubuha idan lam atrukil ma atiqa a taraktuhu li kasrati shuraka fihi idan waka adubabu ala ta'ani rafa'atu yadi wa nasi tastahihi وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلفن فيه إذا لم أترك الماء اتقاء إذا كنت ضروة فتبودا a إن إن نعم amfani da taraktuhu na kan bashi da ka shuraka fihi saboda yawan abokan haɗaka cikin sa wannan ya taba wancan ya taba wannan ya kaza wannan ya kaza na kan bashi saboda haka wa idza idza waqa adzubabu ala ta'ami in kuda ya fada kan abinci rafa'a yadi daga bahamu hannu na ai halal ne wannan abincin wa nafsi tastahi raina na kwaɗayin lafi ya fura aka kawo maka shi ganin zai ga kuda faɗa cikin rin kwarin nan daga ko daga gona aka dawo ko wannan furan inda an kusa dawowa sai a haƙura amma ba kusa dawowa za a sha shi lami lafiya amma dalilin wuya ne da saboda haka nan duk abin da shi ba ta faɗo cikin sa ko da ina amfanuwa da abin ɗin ko da na san na ba abu shi bu hannun ta kama da kudan wata janibul usulu ai mazaje kuna da ike mazaje ne sukan daina ainihin sukan nisanci wuro da in shan ruwa idan kanar ke labu yanzu na fiye idan ka dauka maka na shan ruwa ne. zaki ya fi ƙarfin shan ruwa inda ka rage damuwa. Hmm? kaga karnuka masu neman duniya suna zuwa maula suna zuwa mai na ake mazin kana zaki ga cewa ah, ta shi, ba don kuma ga karnuka da zo ake abin nan da sai maka wannan akwatin da ake ɗiban kuɗi ana ba kawalai na ake ɗiban kuɗi ana ba wa kilakai na ake ɗiban kuɗi ana ba wa kaza kai ma ɗaya eh, wasu kyakkyakya ma asusun nan a wannan asusun ake ɗiban kuɗi ana ba maroka a nan ake ɗiban kuɗi ake ba yan kwallo a nan ake ɗiban kuɗi ake ba yan kokowa a nan ake ɗiban kuɗi ake ba wa yan dambe a nan ake ɗiban kuɗi ake ba kaza kai ma ce zo kai karatu kai ma ɗiba cike a baka daidai kuke da 'yan dandan nan daidai kuke da 'yan kwallon nan daidai kuke da waɗancan 'yan waƙe-waƙen nan 'yan dirama ta yi mulkin ainihin karnuka na lafa a ruwan nan ka haƙura da shi shi duk wannan ta kashe ka tsara shi ba ta kashe ka ba mutunci ya bi inda ta baki ya ce gaskiya ta fi kwabo idan yanzu kwabon yana nema da gaskiya hazar darajatul ula daraja shubha saboda haka nan ko ya faɗe ta a faɗaice? ya ba ta dalilin? kuma ya nuna kyaman wannan abin da ke cikin shubha duk mai san tsari wanda ya fahimci wannan abin duk abin da akwai shubha a cikin sa kawai ka ɗauke kanka ka haƙura hmm. shubha eh eh

Ke wannan E wancan eh, nan na ƙarshen nan da wajen kwashe katakon kaga ya yi kama da naka kuma kai kafin an zo an ya ku kaga wannan akwai buha. duk wanda kaga ya yi kama da naka ya yi kama da nasa, mutum sai ya haƙura kuma sannan mataki da ya kamata in irin wannan ta sa su kwashe katakon su gaba ɗaya ku yi amfani da nashi yaran da suka je suka ɗebo suka amfani da shi sun ci amana wannan laifi na kan su kai shugaban da ke farko ta kama su katako kuma sannan a ware katakon su. shi kenan in suka je suka taɓa ainihin wannan su suka ci amana sannan kai kuma a wurin misalin ya yi mutum zai kwasa ai kaga sun farko su suka aikata haramcin sun riga sun ta kuɗa ma katakon mun taɓa a yanzu ba za ka iya ganewa ba wanda duk ba ka gane shi ba cutar sai ya tsallake shi mutum kaga zai ya ajiye shi sai to yanzu na bar masa ni tun da zai yalai abin na ɗin na haƙura gudun kada haramta shiga cikin dukiyata na wasu ne suka yi ok saboda kai kwantar aka baka a kankare wancan na farko sun yi ayyuka da yawa sun zubar da kafa kai a kafa amma wannan da yake naku da gane ana bin tsab da shi to har na sai a tsinta a sa wannan ma yana daga cikin wanda za a ce cin amana yara suka ce to kada ku yi min amfani sai da kofar da na zo da ita wacce ta faɗo in kun gane ta ku ɗauka idan ba ku gane ta ba to ku batta gudun kan mu ɗauki tafu wanda kuma ya je abin nan ya je har ya ɗauki wannan ya same shi a cikin kaya na to fa Allah na yi bara'a tunda na ba ku ainihin abin nan hatta na ba su sauke wacce ka so ta zo ta faɗo ƙasa ta zo ƙasa ka rasa wacce ce ita kamar musulmi kuma da zai yi ban da ba da zai wahala ba kafin a fara aiki a tsinke kusoshin wurin sai dai ya kama da wahala ya kama da wahala kuma za a iya ɗauka cewar kamar wa'ancan sun zubar ba sa so to amma kai a ka na gudun duniya da za ka so a taɓa ba ba za ka so ya shiga maka a cikin ka ba wannan dai shi ake ce masa fadara umar fafatu ai kaga mutum sai biya tun da ya je taɓa musu kaza su ba sai biya ko ya nene su a sasanta shi kamata yan sun ki sasantawa babu hanya mutum ɗauki nasu mai kyau biya su shi ke kenan kawai nan cewa eh eh yana nikan da aka aji eh. wanda ne wata kira da ake ajiyewa ta farko wanda mai nikan farko za a rufi na shi ya ce suna aji wata kira wanda kamar ta yi kamar ta jiya wanda aka yi nika da ita jiya in eh. suka kwanta kan sai su aji wanda ya zo da nikan farko a ga yanzu nashi ne zai yi Eh. sai shi da shi ma za a zabbiyana shi eh to wannan za a yi cewa tun da an yi abun yana da wahala dole sai ta auku tun da inji bai da hankali da dai amma yadda abun da gaba daya babu yadda za a yi sai haka to an yi haka wannan babu laifi tun da dai eh, fattakullaha mastafa sun ne in har wannan zai zama ya gagara kullum in ma an ce to a wanke inji tukuna to kai da ka kawo a farko sai an rage maka sai ya zo ya kwanta a ciki ba za a iya fitar da shi daidai ba to wannan kaga abu ne sananne kai ma ka san lokacin da inji a wanke aka zo aka zuba maka to fa abin da ke aukuwa kaga mutum ya riga ya sani a gaya masa dole yanzu za ka samu wannan naka sai dai ba wani na kirki ne ba amma a ka'ida bari a gaya maka an zo an zuba an yi abin nan aka gama naka to sai wani ya ragu a ciki kuma ba zai yiwu ba a wannan a ce duk kowanne ne yake da suna in an gama wannan sai an wance injin sana a sake haka ni kama ba zai yiwu ba sosai a gaya musu an gaya musu shi kenan an yi bayani daga ba komai tun da riga an sa tun da wannan wani abu ne da ya zama haka ba komai da dole ke kasa haka Thank you. shi na ne shubuhan ya yi kama da ya kama da haram ne shubuhan eh. ya tura mai wani abu saboda ah, ba ɗin ai wannan an koma babin ciniki ba shi buhar ne ba wani adili yake na hasar ne ai shine ce baka baka dini ba baka ji abin da kake biya maka wannan bai da shubuha tunda an san hukuncin sa wannan ba shubuha a ciki a ce a dako kattara ce wannan mashin a yanzu abin da za a sami shi dubu arba'in to shi kenan sa ka ɗauki shankawa mutum a dubu hamsin shi yana da kuɗi tsaban yin shinkafa zai samu amma tun ya ba to saboda kana za ka ta an masa a dubu hamsin ya ne ba an na to yanzu mu je wai daraja guda ɗaya ko dai jiha ɗaya ce biyu jihar yamma da jihar arewa ba su ce komai ba والدرجة الثانية الزهد في الفضول تتمنى كتتازو كسان كمان وانشن إمام أحمد ليكي مغانا ko kaga wancan kaga na yi duk da zai ce takul harami amma tun farko sai da ke sai an bar haram za a kai ga ko shubuha yawa don haka nan kusan a layin na farkon can ne ya ɗauke shi abin har ya ƙara masa da kuma wancan su gudun duniya na biyu barin fuzulu fuzulu kusan bai da ya zama hausa mutum ya yi abu sama da bukata to kuma dai me gashi nan a farashi wa huwa ma da alal maska abun da ya haura bukata abun da zai riƙe mutum ko ruwa in za ka sha ka sha daidai yadda za ka riƙe bukatanka yadda bukatanka zai tsaye riƙe ma rayuwa abinci kulu wata rabu wala isa israfi abinci wannan shine ke cewa me yake da suna fudul ko shinkafa za ka dafa ko taliya za ka dafa ya kamata ka dafa daidai yadda za ka fi daidai ɗinka sai dai in kana da wanda za ka bada bawa shi ne mutum ya tsaya a yanayin abin da ya haura ya bukatan mutum zai rike mutum wanda labu da abin da zai kai mutum ga rayuwa a kalaji kai min alkoci wannan shi ne ne sarkar fudu amma mutum abin nan kaga wajen saboda kada ainihin ko da yake wannan zai kuma babin tattali yasa aka ce idan mutum ya ce abinci sai ya sutse hannun ya tsansa shi kafin sutse yatsa akwai sutse kwana ko sutse abincin abincin bayan nan kuma wanda ya makale a jikin yatsa shi ma a sutse shi wannan ko da yake zai shiga cikin babin tattali kuma yana daga cikin babin zuhudu mutum ya tsaya iyakacin almaskafi wal balagi min kofi to kalmomin duka na ɗaya dai alfudulu baƙo baƙo ne almaskatu baƙo baƙo ne albalagu ko ba ne ga alfudulu nan amma buga za a ce hal fadala shay'un wani abu ya rage bayan ka gama to kada ka yadda wani abu zai rabu ka yi shi can. Hmm. wato ko rayuwar mutum ya kamata ce mutum ya rayu A ga annabi ko a rayuwa bai ba fululu ba bai bar komai da yanzu ba iya abincin sa ya tsaya da rayuwa za ta ji ɗauki ya ɗauki turken ya jinginar da shi ce ba shi abinci wannan daraja ce ba ƙasƙanci ne ba a ce ya mutu ya tara dukiyoyin jama ga wannan ga wannan an ba shi ya bari shi ne na ƙasa amma ce mutum irin annabi ya mutu bai bar komai ba izza ne da al'ummar musulmai amma sai su an rage wani abinci kudin kaɗan ne in kai ma sai su suna ajiye ma yaran su ne suna ko da za su wadata abinci da gaba da wannan ba laifi wannan ba ku laifi ya yi daidai tunda kaga duk mai yaro dole duk mace mai hankali ya kamata duk inda aka juya aka juya da ɗan wani abu da aka rage in an yi haka ba babu laifi duk da dai zaka ga wani lokaci ka sahabbai haka suka abincin shaf da shaf sai an koma aikace gaskiya muna da saura tukuna ma ya fa'alo an kadaril haja ma ya fadulu kai abin da zai rage daga daidai gwargwadon bukata shine fadulu hmm. ai sunna ne ko kakkamanta فقال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عايشين نعيش الهيري مفضول غنيوة ولك عالم والمسكة شيكو ما يمسك النفس أبن زي يوا من القوت والشراب واللباس والمسك حتى كايا كذا كيف كايا فضولي kaga yana ne dinkin wata zai yi wata bai canza kaya ba ai bai maimaita kaya ba wannan mai ai kaga ya tafi fudulu ya wuce fudulu ba sai dai yan sadaka da shi yake duk kayan da ya sa in ya dawo gida dama ga almajirai an san zai cire ke cire ya ba wancan ma in ya sa ya cire ya ba su to in haka ne amma duk ajiye su kayan wata guda sabbin riga wata guda takalmi na wata guda kube ta wata guda ayi hudurin afdalu min hada illa mithlu ne ya ci da eh to zai iya ɓata shi don kullum ya kamata mutum ya zauna wurin ahalar suna ba shi isa a cikin a amalul na irin da cewa malamai na suna kamar kibiri ke ne ba su da yawa yan kaɗan ne don haka har kai kawo da shi so karfe kibiri ta don a zinari sai a gama kakule kakulen wurin zinari ba samu kibiri ba a duwatsun ma kaɗan ne ke saboda haka mutum ba zana wajen fudulu ba tunda mutum mai gudun duniya ne to gudun duniya mutum ya kai masa ba ya aga ya kai matsayin hawasu a zancin ba hawasu ba a samun hawasu a tsoron karatun ya haɗa karatun da aiki sharab libas maskan har gida ba a fudulu to kago yanzu a sai maka mutum gida matar ɗaya yana da fobe durum Hmm, akwai gani abin fudulu ko a magana akwai mai kilomita kaba akwai mai wane eh, kilo kaza gida ne guda da ya kai eh, kilomita to amma a wannan shi maka hacci ne ɗaki hudu to ɗakunan ciki na menene akwai fudulu a ƙabilar ka akwai masu bukata a dangin ka akwai masu bukata kafin ka fita cikin gida akwai bukatu kuma sannan kana tsantsani kana neman na halal ta bakin wannan da ke magance to hatta har ina yake ma na gashiya ce ne magana tun farko fara buɗe littafi ce to in ku haka ne hatta wannan sana'o'i daga ne hala a cikin sarauya halar ka kafa ka sayar a ka samu halal ka yi kwangila a ce ka sai an sa ka ne dole ma sai ka yi to ka kuwa inda wannan zuɗin za a yi za ka iya samun halal za ka iya samun halal da wannan rayuwa a ce kana neman da ainihin da yake da suna tsakatsaki ne to za ka iya samun halal a wannan tsakatsaki in mutum na fafutuka zai iya samun halal hmm. ana magana rashin kafa ai tun da kaga mu shari'a da zai ka karanta ta a littafi kana rufe littafin ka rufe karatun ba inda za ka je ka ganta da shari'a ne walman kai haka aure ba a fudulu yanzu akwai wanda zai aure fa walima sai ka kashe miliyan biyu yanzu kowa zai aka ce ba yi kafin da ka ce kafin ka tara malaman kasan nan masu irin wa'azin kasan nan kafin a yi shi miliyan sai kana ta shi ne daga masauki zuwa abinci kuma nan miliyan biyu kuwa akwai inda za ka je kasar da fulosi ɗari biyu ko ɗari biyu daga inda ka sai fulosi biyar za ka damfara masallaci a fulosi ɗaya sauran fulote hudu za ta je ka makaranta idan Allah kuke nufi to ga wurin bautan Allah ga inda za a karar da ‘ya'yanmu alkur'ani a karantar da su sun Allah to kaje rana ɗaya an yi ciye-ciye an yi tabarbari an yi ne an kare ina natija babu natija kako an yi ne fudulu kafaka akwai da dama wanda suna abuja to abuja rayuwarsa da wuya kuma makarantun tarbiyya irin samun bi'a irin namu na dawala sai kaga ina da mata biyu ɗaya a abuja ɗaya a kaduna ko ɗaya a zaria ko ɗaya a kano sai ya gama har kallafa la lijima ya dawo kano ƴaƴansa duka wata iyaka ce ta aihu a kwaso su a dawo da sunan sai suka ce ba su yadda ba ce to a raba shi dan wani sai wata ɗaya a can ta zo ta kai yayi iyaka ita kuma ita za ta kula da makarantun 'ya'yan nan da tarbiyyan 'ya'yan nan da addinin 'ya'yan nan ba za ta yi aiki ba za ta bi na firamare ta kai su na nursery ta kai su na secondary ta ga sun tafi secondary kowanne tana da mawuƙi wani kowa dole in bai dawo a kan lokaci ba sai ta hukunta shi littattafan wa'annan tasara na wa'annan tasara na wa'annan tasara mai ike da suna ban sunan shi kushofo na wannan tam da na wancan tam takardun da kowanne ga fayil ɗinsa da jiki in wacce ta zo ce to ga fayil da akwai ofis musamman ɗakin lura da waɗannan abubuwan ɗin wanda mai gida shi karan kansa takardun gida takardun kungila takardun wane ne duk wata takarda mai muhimmanci tana nan ɗaki ne sun ke kula da su tun da dama kullum aure mutum samu wanda ainihin aka ba shi haƙiƙanin haka likarafin ya koma tarbiyya والمن كان هكا وجن أولي باب فضوله إذا احتاج إليه wannan shine alfudulu ko a'a ba fudulu bane ba almaskatu abun da zai rike mutum wal bala wal bulga shine guzuri abin da zai isa min dalika ya taballagu bihi almusafiru wanda matafi zai yi amfani da shi fi manazilis safari tunda mutum ai yana kan tafiya ne an tun shekaru nawa kake tahowa ka taho ka taho kana layi da duk gaba ɗaya ka halice mutum lokacin kadan kana layi kana layi wani yau ya shigo gani yana shigo wannan daga ran da shigo ya juya koma sai ji koma da komawa an kauce kwana ɗaya tafiya wani zai kwana goma wani zai kwana ɗari wani zai kwana dubu wani zai kwana kaza wani ga irin abin da zai ran da ya kare ka wani ya kare ka koma kenan saboda duniya muna tantance a yanzu yau yanzu muna cikin farko mun shiga ainihin abin nan daren yau zuwa gobe na daren alamin to mutum a rayuwarsa tafiya yake tafiya yake daga ran da aka yi shi juya idan an ba shi kwana sittin ne in ya kwana saura hamsin da tsara haka ake ɗaukewa har ije ƙarshe to a takaice dai shi ne wannan ta'arifin ya fassara mana shi a yi ce ko shi ne wa huwa ma zaga wal balad min al quti mun ji al maska mun ji al balad ولما كان الزهد لأهل الدرجة الأولى سند غدن دنيا نموت عن خوفا من المعتبة tsoron zargi ne kaga mutum na tsoron kada a zarge shi kaga ya bar haram kada a zarge shi yana gudun kaɗi shi da shubuha wa hazaran min man tsoron kada ya samu na kafa kana zuhudu gudun duniya li ahli daraja darajati a ala kenan wa arfa wa huwa kinamul faraji amfani mutai amfani da ranar lokacin sa da imarati auqatihi abin da ya rike maimakon ka kashe shi a banza ya kamata ka yi amfani da ranar lokacin su ma'allahi yanzu misali ba za a yi sallah wajen goma ba to ana gama sallah kada ka fara lokacin ka ilal ma'amal zuwa wurin aikinka zuwa gida gidan akwai aikata aikata a gida kai ba ka da gida kai kaɗai ne akwai aikin da aka turo ka daga inda aka turo ka maza zuwa ga nazarorinka kana jin bacci maza wuce wurin baccinka in ka yi bacci ka yi bacci za ka tashi daliliyar in ka tashi wajen hudu saboda kanan duk abin da baka samu za ka yanzu ba sai ka gabatar da shi lokacin ka bai tafiya banza ba amma ka zauna kai baka je gida ba kai baka tsaya ka yi kaza ba kai ba kai kaza ba har garen ya tafi jirgin da dama muke fama da shi mutum ka yi ka yi ka yi ka tsara lokacin kamar ya ci ruwa da wargaje to wannan dai wawa istinabul faraji amfani da ranar da mutum yake da shi na lokaci da imarati a wakatihim don raye lokutan su ma'allahi li'annahu domin da zai idan gana bi fuduli duniya idan mutum ya shaggala kansa da ranar duniyan nan fuduli duniya fatahu da fi buhu kafansa zai tsere masa bidin ci haɗe farfatil wakati na amfani da lokacin farko alwakatu saifu lokaci takobi ne tasbihi ne baligi wa illan taqata'ahu yaqata'aka idan ba amfani da shi ba ka fara shi zai fara ka wacce ce ne yau da sanin ke magana ita ce a asali magana ce ina rige-rige da takarda ne ga takarda an fara yanke ta to ka banni in a rubuta min a cikin sa zuwa yamma za a yanke ta yanzu eh? eh, mulaika mulaika kaga ita ta gane wannan katun ba ta amfata da zuhudunta zuhudun kawasu ne dole kawasu na ce a kaku bata min lokaci ni ina wani aiki ne yanzu takarda rubutu ina yi ne ana rubuta ne ina lodi in na fake a karfe ba za ku buka ana ba ta shiga wani lokacin ne mu ba haka wani zai zai wuce mutum ko tunani bai ba salam alaikum salam eh eh eh, eh. eh. eh. ya amen kamar kuma su wanda ya zai kara ka ba eh. wannan haramun ne wannan albani tun da ka ga misalin ma ka ɗauka mu tafi da kan keke da keke wancan kuɗi ka karɓo dubu nawa ɗari kaga a ciki menene aka sayar menene aka karu da shi shi ko wannan kaddara ce kaddara ce aka yi maka kima ko a wancan lokacin ɗai dubu arba'in ɗin na da wani wuri ana iya fi dubu hamsin kiman kaddara ce aka haka tsakanin su kamar sama da kafa shi kullum riba abin da ke magana riba abin da aka yi shi ba mu ne wannan kuma yana da muƙabali ko da in ka dubi rasul azan yadda malai kawo magana ne ba shi ce ai suna cewa kaddarar da ake san da ita kaza to ita ce ka to ai wannan in kaddara ga ta ita ta kome wannan su wannan kuma guda kaza shi kuma ya shi zallan ruwa ne Thank eh. you. ah ai kafin shi ne wannan bai shari zuwa wannan shari'a ta haka hatta ma ka je ka duba buyu a zaka ka zaka samu ka'ida ta ai kullum abin da ke addini ba tunani ne da mutum zai da ka bai ke kaza ya kamata wanda suka fi kaza ne ya kamata tuntuni sun gwadi wanda suke jin bincin abin kai doka ce sana nan a biya haka eh duk da wannan ya ne Eh. shi ne duk da ɗaya ne wannan har da mota ba yauwa ce aka yi ta haka to wannan kuma wani abu ne daban kuma ba kasuwanci ba ce ba yanzu ba kasuwanci ba a ce ga irin iyakacin da wannan kuma an kuma babin shi ne ko ba ga an kuma ba mai ciniki wannan zai aika na ciniki wannan ya halatta ake haka kaddara ne kaza a sai da ita yanzu zuwa kaza zuwa kaza wanda yanzu ba ka ga akwai wanda zai koya kaya ma ya yi tsada ba shi kuma ya zaka ne wannan kaddara ne kullum ribar ne ya kamata mutum ya fanta me ce ce ribar akwai ribar fadlu akwai ribar nasi'a duk da wani malami na cewa da ana ganin ma maganan ta fita maudu'i ba ba ta fita ba daga wani malami ana ce masa ba kai littafin su dubai ce na yi yiwuwa buyu a shi ne mutumin da ke diddigin halarta haram a cinikin fa shi ne haka to asalin dole kuma abin da ake magana kuɗi tsaba da kuɗi su ba dama a samu kariya su tsaban kuɗi ne aka bar da tsaban kuɗi kuma sun ba su haihuwa ba su ɗagawa a kullum yadda suke ɗin nan haka suke a kimai da kaya kuna ɗagawa don yanzu in kana da rodi a bara kafin yake duk nawa ne ya zo washe sun ɗin nan to mun yi zai na san lokacin da muke ginin masallaci mun zo yake dubu ɗaya da wani abu a yanzu ya kuma zuwa shi wannan kafin wanda ake kiloli da shi to eh, sistin eh, yan yan suke ce masa zuwa ce wai sistin to a zagayen kaddaran tana ne ba kaddara ce ta haka to amma nairan wancan lokacin da nairan yau akwai bambanci sun ka ajiye dubu ɗan kan zai ka ɗauko da haka ta ke tsorata to haka nan a ah, me ya kawo fi ribunar guri yanzu kuma Mm-hmm. an ce da ke a ce ya a ce ce nake ce ba sai an rubuta ba an rubuta da fulotis nan an ba ka fulotis eh, yanzu ai ba maganan dubu a kiran ake magana maganan fulotis ko so da ba maganan kuɗi ake magana ba zai yi ba yanzu a tada ciniki ya ba a tada ciniki ni ba ya tada ciniki ba dole ne mu dole ne mu bi dinka Allah ka dole ne mu fili filin ka 100 by 15 saboda kana yanzu ba za ka yi maganan kuɗin fili ba sai dai ka a nemo min fili by kawai shi in kada a wancan shi wata ba ba Filin kawai za In an baka filin ka Allah ka bashi ka ranar shi miliyan biyu. To, wa imaratul wakati ko? Muna maganan fudulu. Ko kada a yi da yake da sauran mutum amfani da rara. Ko son daga cikin mun yi magana a ah, daga cikin mu'aure ƙata ulowar himma. Ko akwai asarar lokaci akwai hururu a ciki da imaratul wakati al istigalu bi jami'i ana'ihi mutum amfani da gaba ɗayan lokutansa bima yuqarribu ila Allah idan duba lokuta ai ba awa ba ne ba a kullum ana da shi awa ishirin da hudu to dole ka tsaya ka kalli lokacin na kowace awa da abin da za ka yi hatta cin abinci bai kamata ka yi hudu ba mutum shi ne na sauri minti nawa zai ci hmm? biyar yana yiwa eh? minti biyar ɗin a banki minti biyar har kana da aiki a gabanka wanda da gaske kake kana daga cikin hawasu to ko bikin abincin ka bai da minti biyar kuma sannan kai kana mai gidan dole ne matakka kafin lokaci yanzu zai ci abinci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kafin abincin kana aji kana zuwa kafin ka zo gida ka auna za ka fire kaya na mulki kaza za ka zauna gaban kula abincinka na mulki biyar za ka dama ka miƙe da mulki biyar daga nan kawai ka fita gida ba za a zo a kawo maka wani abu a tsakani ba ba za kama wani abu a tsakani ba tun da ba ka zo gidan ba lokacin lokacin su da za ka zo gida wanda za a kama complain yana nan daban daga karfe kaza zuwa lokacin kaza shi ne wanda za a kawo complain ƙaran kaza menene kaza za a iya samun haɗari amma ba kullum zai zo ba Tana zuwa gida ka da ainihin safa da cikin rijiya to ka bai wa tsari ya rushe yanzu ba ta wannan ake ba fito da ita daga rijiya yaya Allah taimaka ba ta ji ciwo ba ba a kanye ba babu targaɗe babu kaza gwangwam cewa aka yi a ɗauko a ɗan shafa sannu shafar sumon kuma kwantar abin nan eh. to wannan ganga sai kana kana kana duba lokaci yau ka yau ka karya lokaci. ka ya za a yi ka samu karyewar lokaci amma ba haka kawai ko ka je ka tsadda ainihin ta baka ka shigo gida a ce maka to za ka ci abinci yanzu a zubo maka abinci kuma kai ka huta to nan kuma ka ɓaci da duk nan ake ƙasa lokacin da ya zubo ma abinci a yi ne ne ne to shi ke nan barin jirin sake ɗaure kwanukan ma tukuna farko abin ta kawo ya ruwa a kawo a yi wane ne a kawo a yi wane to so bismillah da gida ta shi kaga wannan mutum ya zama ina a tsara lokacin ba ka shirya munti biyar ka ci abinci munti biyar ka miƙe wata munti biyar kan ka na kaya ka ɗauki yin ka ɗauki yin ka koma wani wurin ko kuma nan sake a gidan ka ne ko a gidan ka na ciki kana gaba kaza ka shiga wuri kaza wajen neman wata takarda ko wajen wani nazari ko wajen wani ne a gaba ɗaya kana takarda in ma ka auna ka ji jiki da jiya da daddare ba kai baccin da ishe ka ba a yanzu kana jin wasu motsi a cikin kanka to za ka je ka ce to za ka wani ko ɗan minti ashirin kuma kai bacin ka na minti ishirin din nan ka tashi kan tsora kan aiki to in ku ba haka ba mutum rayuwa rayuwarsa tana tafiya kara zube wa ibaratul waqti al-istigharu bi jami'i ana'ihi bima yuqarribu ila Allah aw yu'inu ala dhalika bi ma'akani aw masharabi tunda dama lokacin ya kamata ana bautan Allah da shi ko kuma abin da zai taimaki bautan Allah na ci da sha wannan cin da shan shi kansa ai ibada ne aw man kai aw manami aw raha akwai lokacin da ma mutum ya yi kake kawai yana so na ya liƙe ya ware wasu mintuna na liƙewa fa innahu mata akhadha bi niyyatil quwwa duk lokacin da mutum ya bi wannan dalilin karfafa alama ya hibbu hullahu wa jannabo ma yaskhitahu da ne san abin da Allah ke fushi da shi kanat min imara waqti amma kowanne an maka iyaka wa in kana lahu fiha atammu ladza fala ta sabo imaratul waqafi ko oh, eh, in mutum ya kasance yana da cikakken jin daɗi holewa to wannan ba a ganga shi cikin raya lokaci ya hajarin lazzafi wa tayyibati eh, oh, eh, afuwan wa in kana lahu fiha ko mu ladda fala imaratul waqafi bi ko da akwai cikakken jin daɗi a ciki ma'ana lokacin da ka je, na hutawar ne na baccin ne na menene ya ji daɗin baccinsa ya ji daɗin abincin da yi ba a ainihi ko da akwai haka fasila ne ya kamata nan wala to sun zama ibanul waqti bi hajarin lantafi ba a ƙirga ainihin raya lokacin da kaurace wajen daɗi da daɗaɗan abubuwa an fahimta nan rubutun bai ya kamata akwai abu ita kana min imaratil waqti ko kaga mubalaga wa in kana lahu fiha akan mulazza shi wa kan abubuwan da an distantar domin wani na daukan wuya ce raya lokacin ba wuya ce raya lokacin ba ba garau garau ne raya lokacin ba a'a wancan abubuwan da iya su a irin haka ko da ya ji daɗi da so ya yi menene ina nan cikin raya lokaci don ba a kirga raya lokaci da kawar kyau jin daɗi magana ta fito zuhudu ba wai zuhudu mutum ya guje wa ce kwata-kwata shi wahala zai daga wahala sai wahala daga wahala a ko da akwai nau'in kayan bacci ka bi daɗi ka ci abinci abincin ya tsirga maka kayan menene wannan ina nan kana da ladanka ba wai ana kirga gudun duniya da wahala ba wannan daraja da kare ku biyu wanda kusan dai ita babban abin da ke ciki kula da mutum kula da lokaci ainihin ya yi amfani ya matse nan ya matse nan ya matse nan don ya samu amfana daga wa'annan lokutan amfana daga rara kayan aiki amfana daga rara amfana daga rara kada raran nan ta dinga tafiya a banza mun samu kalmar manan da rara ku ragowa الدرجة a الزهد da الزهد gudun duniya a cikin gudun duniya na farko menene azhudu sai shubuhat na biyu kungai kada wanda ya go ne sai hudu na uku ga kiran azhudu fil sahbi za ka iya ko daga kwance kai nazarin kayan ka wa huwa yakunu bi thalathati ashiya shi zai kasance da abubuwa guda uku na ɗaya istihqaru ma zahitta fihi ma'ana san da abin da ka guje shi nan kada ka guji abu kana kallon girman fa. Don abin da ka guje shi to ka dinga kallon kaskancin sa na biyu istiwa ulhala ta da ka. ya zama dutse da samunsa da rashinsa ya zama dutse a gare ka azzihabu an shuhudil ikisabi mutum ya zama ya guje wa ganin aikinsa azzihabu tafiyar tafiyar da kallon aiki mutum ya daina kallon abin da yi wa ya daina kallon aikin da yi shi ma yana daga cikin eh, zuhudu fi zuhudi wato ka daina mutum ya daina gani shi yana zuhudun ma zuhudun zuhudu shi ba shi da ainihin na ƙarshe gabiran ila wadi haƙa'iƙe yana kallon fagen haƙiƙanonin abubuwa zai sharraha shi na ɗaya waye استحقار ما ما ظهرت فيه لأن قوله استحقار ما ظهرت فيه فإن من امتلأ قلبه بمحبة الله duk wanda zuciyarsa ta cika da son Allah wata azimihi da girmama shi la yara anna ma tarakahu li ajalihi min ad-dunya yastahiqu an yaj'ala fa idda man imtala qalbahu bi mahabbatillah wanda duk zuciyarsa ta cika da son Allah da girmama Allah la yara baya ganin anna ma tarakahu abunda ya bashi domin Allah dinar duniya na duniya ya sahiqu wannan abun ake ya cancanta an yi ala qurbanan a ibada kasashe kayan kusanta zuwa ga Allah wannan da ya kaurace masa wannan abun bai cancanci a yi amfani da shi ba ma ba wajen neman kusantar Allah shi ne zuhudu zuhudu ne Allah duniya bi rika saboda dai duniya gungurungum gumɗinsa ko a ce kaso kaɗinsa duniya dukkan da zinarinta da mulkinta da girmanta da alfarmanta la tusawa inda Allah janaha ba'uda ba sai daidai da fuffuken sauro ba a wurin Allah wanda sauro ko bai da amfani ba abin da ake amfana da fuffuken sauro to sauron ba mai yake da shi in ka tara kai buhun sauro mai za a yi shi balle fuffuken kuma kafin ka tara shi ka dubi wahala da za ka yi to duniya in an haɗa ta gaba ki ɗayan sa'ar duniya nan bene ne ba ta kai kiman fuffuken sauro ba amma siwa'ul halati indahu fa huwa an yara tarka ma zahida fihi wa akhadha hu mutasawiyaini indahu ainihin ya dinga ganin ya dinga ganin a an yara tarka ma zahida barin abun da ya kaurace masa tsinken fili wa akhadahu ko muta wa abun da ya ɗauke shi ma zahida fihi kum wa aqadahu mutasawiyan indahu duk daidai suke eh tarku da aka fi ana yi fahuwa an yara tarka ma zahida fihi ko kaga an ma zahida fihi wa akada wa akadahu da aka ga wani abu ya bari ya koma wani abu ko da saboda karanto dukkan da su da ta sa wuya ne inda ku idan laisa lahu indahu qadar don dai babu wani mai daraja a wurin sa wa hadha min da ka'ike fiqh zuhudi wa'annan na daga cikin sirara boyayyun fiqhun hudu. fa yakunu zahidan fi hali akabihi kama huwa zahidun fi hali tarkihi ya zama ainihin mai gudun duniya fa ya kuno zahida mai gu fi hali a kazi lokacin da ya yi cikin nan bai ɗauke shi bakin komai ba wannan abin da yin su da bane sa duk ɗaya wurin shi kama huwa zahidun fi hali tarkihi wa amma zihabu an shuhudin iktisadi mutum ya daina ganin aikinsa فمعناه أن من استصغر الدنيا بقلبه وند يرين الدنيا أبوك يسا واستوت حالاته في أخذها وتركها ainihin da duniyan nan da barin ta duk ya saka masa ya bar duniya shi bai zaune canji da samu ba yadda ike riƙe da ita din nan yayin da ba ta ba abin da ya canza masa abin da ya canza inda lam yara annahu kasaba bi tarkiha inda Allah darajatan albatta lam yara ainihin baya ganin annahu kasaba yayi wani abu ta dalilin barin ta inda Allah na wata daraja albatta da annahu asgaru fi ainihi abinda ibarin nan bai taka kara a idon ba in an yara annahu kasaba bi har daraja daga ite. wai ya samu wata daraja da ya bar duniya ya bar duniya kuma baya ganin da ya bar wannan duniya yayi wani abu ku ku gani saboda ba kuma yake bai ta kaga yi gudun duniya kuma bai gama gudun duniyan da ya ba ya watsar da duniya an ka dunkule shi kuma ma da ya duniya bai da zama da buwa ita wannan duniya ba komai ce ba har da barin ta yana kirga shi daga cikin wani kokari da yi bai yi komai ba tukuna wa fihi ma'anan akhar wannan ana iya fassara shi da wani ma'anan wa huwa an shahida tafarrudullahi ya tafarrudallahi ya dubi kaɗaituwan Allah azza wa jalla bil fasa'i wal mahi tunda Allah ke bayarwa Allah ke hanawa fala yara annahu tarka shay'an baya ganin barin wani abu wala akaba shay'an ko karɓan wani abu bal Allahu wahdahu huwal mu'ti al mani shi baya gani yayi komai a cikin wannan wannan ne qala yusuf ibn asbab inni la astahi min Allah salatu khisali ini ina son abubuwan uku daga Allah shi abuninsa yana son Allah ya ba shi abubuwa guda uku na ɗaya an amota shi na amoto walai fi mulki bin hamud ina son in mutu ran da zan mutu walai bin hamud fi mulki ba kwandala a mulki na akwai mutum ya mutu a annabi ko mutuwan abubakar radiyallahu anhu ko mutuwan umar su radiyallahu anhu ina jin hatta ina ji wani ɗan gidansa da ya rage shi ne aka sayar aka biya ba shi, in kana karatun omda eh, na cewa ana kiran wurin darul qada shi ne mai tare ke kafa daka wani gida ne da ake shiga ana shari'a sai da gidan aka yi aka biya kuɗin kumbashin kuma? haka kuwa ka dubi usman dan Affan yana da arziki na fitan hankali a karfe kafin ya mutu sai da iwaye gari bai da wani abu sai rakumin ɗaukar ruwa wanda zo zuwa hanci da shi da kayansa ya tafi wajen taimakon addinin Allah ina son kayana ya zane mai shaf da shaf daga wani yarkwai na ya dawo masu cewa ka ce ah, a yi, in an ce annabi ya mutu bai bai dukiya bayan an na naka ina na kafawa kan mutu baka ka bakwai ba shi ne daraja shi ne daraja ba kuma rafawa kai ba kana da shi kana da hanyar samun illa abun bai tsaka ka da kasa ba idan arziki ne na gwamnati ai ya bar arziki ya bar dukiya ya bar dukiya a fara su manyan manyan gonakai da aka dinga rikici a kai mutane suna ganin araba musu masu gado suna ganin araba musu abubakar ya a wannan gona annabi ne ba ya ce abun da ya bashi wannan sadaka ne ya riga ya bayar da tuntuni ولا يكون على دين ولا على عظم لعم ولا يكون علي دين أفضل إنما من لو مجدك إن فهمت باع دين باش يا زمان باش دعك دين ناجيا kuma wala ala a azali namu ina son mutu babu sauran nama a jikina na so in rame in rame in rame in rame zama Wa ta zalika o'otiya zalika kullihi an ce duk wannan Allah ya bashi ya zama na du'a ina ta guda hmm? to ko dai jinya ko dai wani abu na dai haka ne ya tafi jinya sai mutum ko lokacin bautan Allah ma ko ba jinya yanzu ba ka gani kana karanta wayannan ulule ma inda ne za ce an gara da ya tara zai ne kara ne kara ne ba wani abu a cikin da yadda kasan tsohuwar tsarka da larabi ya ce masa kuma baki ga irin kayan da zafa kuma a lokacin nan in ka ce ka ba ga dukiya za a kawo masa lokaci guda ma wani ya kawo wajen biyu hamsin dubu arba'in ne ko nawa ne suke me ne zan yi da wannan suka ce a'a sha abu na ce kai ta suka ba me duniya ma ba mai arziki ma ban roƙe shi duniya ba ban nan na kai miskini ko ma da kaya ba وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر wata ran annabi ya zauna a kan mimbar wato yakan zauna yi wa mutane jawabi kuma jama'a sukan tsaya su ji jawabi jalasa haula faƙala inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftihu alaikum min zaharati dunya wa zinata sai lalle daga abubuwan da nake maku tsoro bayan rayuwa na wai zuwa yi karewa habbai ma gaba ɗaya yaya mu abun nan bai masa sahabbai ba amma ya same mu abinda ike ji masa tsoro bayana ma yaftahu alaikum da za a buɗo muku na kyalekyalen duniya da tsalliyar duniya duk da an gaji amma ya kamata a yi a ɗan buga misalai yau ko islamiyya kake samun kuɗi sai ka ga an fara fara a kai ƙarshen ka A ake ana zuwa ana rijista ana yayewa ana biyan kuɗin makaranta ana ba wa islamiyyar sadaka ana haɓaka ana menene to idan malami ke rike da ita yanzu sai ka jace to a sa kwamiti saboda ana yin abu ba kan gado a sa kome shi ko mara kan gadon mai shirya ru na a sanya kwamiti a sanya mai kula da kuɗi a sanya mai kaza amma in aka ce maka wannan islamiyya ba ta iya biyan kuɗi to duk wanda aka je zama ɗan kwamiti jinya da uzuri shi zai turo ne gadon komitin aka ce za a yi in za a ga amma aka ga ga ɗalibai an yaye kaza an kwaci kaza wasu na zama a kafa wasu na menene kaza to yanzu in nan ka ga fitina ka ga ba abun da ya ja masa wannan masifa wannan yan kuɗin da ake samu idan ƙungiya ce tashe wannan yake ya fa kungiya kaza wannan yake ya ba ta motoci kaza wannan yake ya ba ta kaza kaza wannan yake ni a zo a yi kaza ni me kuke so a yi amma yi eh? wannan abun da ake zamu na abuta daga nan za a falace to a yanzu fa a wannan kungiya ana wa'azi ba kan gado ana wa'azi ba tsari ana wa'azi ba kaza ya kamata a samu wasu iyayen gida ya kamata a samu wasu kaza daga nan haya haya to ai shugaban ma a sauke shi mana tun da ya daɗe sannan kuma bai iya ba sannan kuma kwalinsa bai kai ba sai dai mara kwalin shi tara ko nawa bai zaba za su hankula mutuwa duk wanda ya je iyo karatun ta ƙarƙashin sa ne sha'a ba ya yi ba a shawar ba a kaza yanzu a san in ya tashi abin da ita dama ike so ya mayar da ƙungiyar kayan shi to ku duba ku sake duba hadisin yanzu inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yaftahu alaikum abinda za a buɗo muku ku samu karbuwa min zaharatin duniya wa zinataha wa qala sallallahu alaihi wa sallama inna dunya halwatun khadiratun duniya gaske daddada ce wanda duk idan ana da yayi ka duba mana misalin waɗanda suke da mukami duk wanda ya samu mukami in za a sake komawa mara to ike na gaba yake nema zai duk abin da bai ko dai dan kwana zai ya same ni ce min mu'amal nake eh, wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa wa ba min zan yau na dan ba yadda kuka faɗi na haka ike mulki sharri ne mulki basifa ne mulki kaza ka ganni nan ni ne shugaban kaza kafin a sani ni sai da aka haɗa da wata amma wallahi yanzu ina shirye da in kashe wanda na ga ina neman kudura ya rantsa ya ƙara ike ina zan kashe shi duk wanda na ga ina nema ya kwace min kujerun nan sai na kashe zan kashe shi in zan iya kashe shi saboda haka tana da daɗi kuma khadir kayan kinkaho ne kayan kwalliya ne duniya nan wa inna allaha mustaqlifukum fiha Allah zai ba ku ita zai tsora ku zai karɓo ta a hannun jama'a ya daɗa muku ita da isa ko abu kake kanka kana nasara kana nasara malam za ka ji tsoron sai sai kan da ya mutum ya shiga wacce jarrabawa فينظر كيف تعملون ya ga ya za ku gode ya za ku yi mu'amala za ku rungume ta kuma ku fara ci ko kuwa ya za ku yi idan kuka samu duniyan kuka sarrafa ta inda take ku zama irin wani umar ɗan kafa radiyallahu anhu don kuma kuka kama ta to shi ke nan ku za ku koma bal'amu fastakon duniya yace jama'a ku kiyaye wannan duniya wannan yar fashi da fim ɗinta ku kiyaye su banda nan wattakun nisa'a ku kiyaye sharrin mata masu sharri akwai na Allah amma akwai da, in ji annabi don wasu da yana da ke gambar wata musifa a bayana ba da ta fi haɗari a kan mazarin masa yi hattara da maskilolin mata su sa matsalolin mata a gabansu fa inna awwala fitnati bani isra'ila farkon halakan banu isra'ila suka halaka suka kasa kanat nisa'i yahudu sun gane wannan da isa duk kasar da suka shiga mata suka sa su kama don su ne eh, kusa da halaka mutane tarko ne na shekaru mace sai ka roƙi Allah ka ci da roƙon Allah roƙon Allah ba zai ƙare ba har sai ka ga ta da duniya ba ku yi aran gama da sharrin mace ba wannan kenan a fili fi la ya tabi ila ta'alihi wa an abi al-abbas sa'd bin sa'd al saidi radiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل كنونا من ولي اي إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس وأنا يا إيه da nuna min wani aiki wanda idan na aikata shi Allah zai so ni kuma mutane ma za su so ni faƙala izhab fi duniya yuhibbuk Allah ka guji duniya kai nesa da duniya Allah mahalicinta zai soka wasu fi ma fi aidin na ka yi nesa da abubuwan da ke hannuwan mutane ba maula ba bara ba neman bashi ba kaza duk da neman bashi na da shari'a to bashi ne akwai wanda ke bashi ne da rukuni yuhibbuka na su mutane za su so daga inda ka na da mutane dukiyarsu ba ta tsaka ka da ƙasa ba ta kowa zai saki jiki da kai amma har za ka dinga bani ni ko na bahaushe gaisuwa da roƙon iri ko za ka ga duk mutane suna ɗaure su daga gare amma ba ka da bukata ka haƙura da inda Allah ya ka to ko shi kenan za ka ga kowa na ɗan haba-haba da kai mutum dai rigar nasu gaya to zan tudurar amma وعن سعد بن سعد الفائدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وانا الدنيا لم مكي da an da kan da ke ba ta kai daidai da ƙiban fuffuken sauro a wurin Allah lauta na fi duniya ta adilu sai ka ce janaha ba aurati fuffuken sauro a inda Allah a wurin Allah masa kafiran da ba ya shayar da kafiri ba ko kafira munafuki ko munafuka daga wata bata ma ilmiha makwalwan ruwa daga wannan duniya ita duniya arzun ne hadin ana ba kafiri ana ba musulmi addini kuwa Allah bai ba da shi sai ga wanda yake so hmm? eh? na harun an haru ba kuma sai ka je ka karanta kanka ba kuma wanda za a zaɓuna rikici ne akan hadisai kuma babu matsala duk inda aka bi an je an gama wa an ka'abu bin ayyam radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة قوة الأمة تنادى هلاكا تنادى كائن لكي هلكها وفتنة أمتي المال halakan al'umma na dukiya ai sa ai duk masu son halakar musulunci za gani za su zo ko dukiya yana ka ko dukiya aka ba ku malam ba karrama maku ba ba karrama ke ku wanda suka gana neman ya baka wani abu ya baka so ya ce mallake ka idan ka ƙi karɓa, sai kai wa iyalin ka in ka ce ba za ka karɓa ba da a zagaya a samu matanka sai ka ji ana ce masu kun matan mai saurin Allah ne mm, ko mu kuma kun san ga yadda mutum mun san kuna cikin ba ka ku faɗi masa ta ku bari malam ya ji sai kuma na zai da Allah ya da wanda ya kai da wanda ya karɓa tunda za a je a fata maka gida ba za ka aune ba sai ka tashi a gidan ka zero ba za a saye ka ahu ba saboda ne ne matsi a kafin bi duk sun mata ma mata sun da mene ne abu ne in kai ba za ka yaƙo ba gaba da gaba to ba zai ya ɓata matan ka ko kuma ana ah, kai kana zaune da wasu yan yara wasu yan ɗalibai kun shirya rayuwanku kun tsara ka zaɓen ko ne yazo a haka ku da kuma aikata su ce wannan ya zai sami sai kai amma fa kuna aiki Allah isa ka muku da alheri samun idan ku a yau zai gagara ku dai sai dai Allah ku dai sai dai kaza amma dai ga dan wannan ga dan wannan shi kenan shi ne mutum kai kuma ka tashi zero sunan azzamini kullum da ke kallon kallon don haka aikin da za su dinga yi wannan mutum suke aiki ba ga suke aiki da wannan mai ka'ida duk wanda ka same shi ya karɓi wani abu abu wani aikin ka abu mutanen ka ka sallar shi aiki da ƙarshe ka nake to ka gama aiki da gari ba wani shi gargaɗi da sai dai in bai sani ba ka ba shi amma ya sani ka zaunar da su ka nuna masu sai je ya karɓo wani abu to yana karɓar sai to ka koma wajen wanda aka karɓa ka ci gaba da ake mana zaka fuka mu ba wani takarda za ka rubuta masa in wata wata ka fa kullu shi sharri kuma ya dade bai ma sharri ba tun da Allah za ka kalla Allah ka bai taimake ka wanda duk ikar da wanda ta ɗauko yadi a bashi ko a ɗauko menene a bashi to ana ba shi ba inda gaskiya ne a sai ya ɗauko ya ba wa cibiyar ita cibiyar ta raba musu ta shi kenan hanzu da masu amma shi yana so shi ike son shugabanci wurin bayan ya faffata ka me ya ka wallahi kuna kokari kuna haƙuri, albashin ku bai taka kara karya ba mu kuma muna son mu taimaki wannan abu saboda kana Allah ya saka muku da alheri ongo kaza kaza to wannan akwai abin da ke nema da imma ya sani wa imma wawan kansa ne shi a zatonsa ya taimaka bayan ya rufa zatonsa ya taimaka sai dai a galabiya akwai wanda suke ɗauka su kila wani nan ko yana sani ko sa shi aka yi ko mene da za shi aka yi daga inda wannan ya zai ba su wannan ya zai ba su su sai kawai gari kana ta a yi kaza to da za ka bi wanda duk ka sallama cikinsa zai ke masa dawo gidana nemo haya in biya na da gani turo shi a kai abinda ake tafiya rumai rumai rumai din nan na bata masa da kyau ne za a yi haka bari ya kai wasu a ciki a yi isa ba su aiki kusan ka'ida ne sai wanda duk a aiki to malam ko wankin mota kake yi kana wankin mota ka ebo yara shi kenan wani ya gama ke ina so in ga ƴaƴan hausawa na sana'a wallahi malam kun burge ni ga ƴaƴan hausawa ba fa sana'a sai su tafi suna kwallo ku ko gashi nan kun zauna kuna wankin mota ku in gudu bude ɗaya duk kodin ba son kai ke ba domin gobe ɗan sabulu da kake duk abin da suka samu in wankin sai da shi na shi ra'ayi da kayan ka za su ɗaka su ta masa hidima don su samu na dubu ɗaya sau da kana duk wanda ka yana cin hanci a harkokinka ko ka karfi gaba dama sallame shi mana abubuwa ba ke sai kaga an na da suke aikata haka sai na tuna bayin akwai wasu musulmai hausawa masu irin wannan bayi malam da aka je shi alaji ta ce ku biya ka za ku je ku sallabi direba mutanen nan aka biya shi ba direba me za a baka ya zo ina cin ne ake ce masa ina san ƙashi waye wani ina da ƙwayo ina san ƙashi hausa ta yi ina san ƙashi ina haka yadda kafan kyauta zai suka ɗauki trip biyu da kyau Allah ya malam da aka nemo wata armiya a tsallaken gadar ita tana da kamfanin ɗiban kashi rana ɗaya ɗan tazakin nan da zai banta da ya zo sai da ya kawo shida rana ɗaya ya sawo shida ya kwace ya gama ce a duba a ciki ya kwaso ya sa injin ɗin aka da ya tece tece tece tece ba abin da ke zuba ciki ke to shi kenan wani lokaci da zai ebi sawo biyar ita ya kare maka ce bai kare ba aka duba da fa aka ce ta yanzu bari mu je mu gaya wa dai oga ta ce aiki don Allah ka ku faɗi don Allah ka ku faɗi a rufe asiri ba komai ko sawo nawa ne za a yi kaza malam kafan yadda ke jin tsoron Allah muna mu alfarma ya rusa mana sana'o'i ya rusa mana makarantu ya rusa mana kowace irin mu'amala harka mu alfarma duk ta kashe ta kuma mu ne ya kamata mu ne adalai mu ne muke abu na na kafu fin ahilan hilau la'i harren mu ba mu damu ta fata ba inda akan gaskiya ne amma kuma ga gina mun kafa sun dabo kin kai ka sai a sai maka ba a ganya wani a sai ku ce ku kira duk wanda za nonon muka yi lokacin da za a rufe ido kan duk wanda ke za a yi masa don mu samu abu yin yake in namu ne kayan mu ne wannan kayan ka ne in kaga dama ka bar musu ka za ka ci amma kayan Allah duk wanda zai kawo abin da yadda za a bata lamarin to dole a taka masa wasu ba wai a taka masa wani sai ya bar mana aiki in abin ya gaba gara gaba ɗaya mu taka samu rufe wurin da kaskanci kwanda babu a kawai ba mu kai imanin mu yi ba mu ma mu koma mu zauna mu fa'ida ومن حديث ابن مسعود مالو مالو مالو مالو من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال وصلى الله عليه وسلم أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والعمل إلى اليقين jaruwan harkon wannan al'umma da gudun duniya ne wani na farko al'umma ne annabi ko sahabbai yadda kuka ce wanda ke gudun duniya da gaskata abin da ake ciki ake ciki abin da aka faɗi kowanne ake ne ya ke yanzu kai yanzu bin abdulsalam ka duba ma ya zo sai ga na'ibin shugaban gwamna ya zo ainihin daga cikin mayaka ta takobe in buga kofa yi mana sallama da baban an sai fito ya ce baban ka na fike jera ya koma cikin gida ya ce masa baba wane ne amma a burtuke da takobi a tsarin bakin sana kun fa baba da ke kada da da aka dace ba irin ne ake kashewa don Allah ba ai wanda Allah ya zaɓa ne ake kashe shi akan addinin Allah ba irin na ba ne zaɓon Allah saboda yana da yakin ya fito ike ne me ya faru ba ta mai fara yi ba kafin ya ƙafi yana kallon shi hannun ya fage ya bushe sai dai gobe gyama ina Allah ya gabata wala yi min du'a hannuna ya koma yadda yake yakin in kwanansa ya kare za a kashe shi idan kwanansa bai kare ba ba za a kashe shi ba idan rabon wannan tafiya za a tsawara to za a ci gaba ba mai iya rufa ta in ko karshen sa ya zo za ta rushe gaba daya wata Allah ya kaddaro laifi mu a yi yaya aka yi iya haka Allah ya kaddara a yi sai ka nan kawai ɗaya ɗaya don haka gyaruwan farkon wannan al'umma bin zuhudi wal yaqini wa yahliku akhiruha karshen wannan al'umma za ta halaka bil bukhli subhanallah wal amali da buri وقال صلى الله عليه وسلم البذابة من الإيمان أرايوة تكرو كرو هذا كشي إيماني kayanka ka tsaki abincinka ka tsaki rigarka ka tsaki ɗakinka tsaka tsaki rayu abun hawanka ka tsaki menene ɗinka tsaka tsaki ba za ba inda bacci ya samu kai in a gona ta kama kai bajira ta kama gari ta kama ne kama inda ta samu kawai za ta rayuwa wani ومن حديث عبد الله بن مخفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده إنه قوت يومه فكأنما حيثت له الدنيا بهذا فيها duk wanda ya wayi gari daga cikin ku al'umman annabi namiji ko mace aminan fi sirbihi amintacce a cikin jama'a ga shi amintacce ga shi yana gida can ga su babba nan ga su kawo nan ga su ba in ma wannan bai samu ba cikin tsakiyan abokansa inda Allah ya masa rayuwa mu'afan fi jasadihi mai lafiya a jikinsa jikinsa lafiya inda ƙoto yau mai yana da abincin ran nan ko da babu na gobe yana da abincin rewan waninsa abu nawa uku in farko dai yana gida baya can wajen zirga-zirga ba na biyu jikinsa lafiya na uku yana da abincin ranar na annama hizar da duniya yadda kasan an ba shi duniya da jihaza da kaso kaɗin da ko a rage a ce kama an ba shi mulkin najeriya kasan kwasarci najeriya yana ji da kansa yana gana ga wata tsiyawa mai to ba farautar najeriya ba duniya sai gaba ɗaya kamar an ba shi wannan to yanzu yanzu ga an shiga wani hali kuma ga wani hali ina ga mu bashi haka min alamatin zuhudi alamomi da in an gansu akwai tsoron Allah za ka iya wa kanka shari'a ba ka kanka hisabi

zai eh. ba da hudu buhu uku gaskiya mai halatta ba ne ai tun farko ma musanya masara da in zai nikin masara da masara ga an samu jinkiri na farko an samu fifiko dama masara yi ta jinsi ɗaya ne masara da masara daidai da daidai hannu da hannu sakanan ake Yan wata haka masara da masara take abinda ya kamata su waɗannan sai maimakon an rusa to a gyara me ya kamata ku yi taimakon da masu kuɗi kamata ku yi su za su samu riba mai masaran shi ma zai samu a yanzu sai a yi cinikin buhunan masara ni yanzu ina son masara buhu ɗari amma ba yanzu nake son ba sai in Allah ya kai mu kaka nawa nawa za ka sayar min sai ka tanka ko ka kwanciki ko shi ya kwanciki dama haka sai da yake yake mu kaya fasu ta shi nan zai ce to yanzu kaga ba zai duba yanzu masara dubu ashirin da kaza ba ce ai lokaci ba na ta dubu ashirin da kaza ba eh to to ai to ai dai a gama to ai to ai kowa shi ya san noma shi ma wannan ya san noma to shi nan zai to yanzu in Allah kai mu buhu dubu sha biyar biyar a'a ba zai yi ba to sha takwas to dai to dai ta buga haka hafa ittifaqi to na saya kaza kaza kila to dubu sha fara-fara. Da shi kenan yanzu zan ba ka kuɗin buhu ɗari a buga a bashi kuɗin buhu ɗari ba ruwan bayan wata shidda zan zo karɓi masara a yanzu muna Ah, muharram wane ne nake da jima da sani ko wajen jima da sani duk da dai yanzu damina da riga ta ke kila ko a ce wata uku zuwa jima da kula kenan a rabi awwal sanda ah, ah, muharram safar rabi awwal sai ya kamata zai iya kaiwa kuɗi rabi'ul sani ka shi ka ɗauko buhu ɗari ka ba shi in ya ga dama wannan kuɗin buhu ɗari ya je ya nemi katafila ya fara gona ya noma yi menene in ya ga dama ya sarrafa kuɗin nan da abin da zai yi da kuɗin nan kusan da shi dai kawai yana neman buhu ɗari ne babu ruwan shi wannan za ka ba buhu ɗari nan da kuɗi na baka shi aka ce masa salaji ita ce ɗaya daga hanyoyi asirin da wani abu na kawar da talauci a tsakanin musulmi shi mai kuɗi ya taimaka ƙarshen Allah ya taimake shi buhun sha sha ɗin nan ta koma ashirin da ashirin da ina laifi ko ashirin da biyu ta tsaya ko ya samu dubu uku uku a kowanne kaga ya fa'idanta shi kuma wancan ƙarshen ta ga ya noma nikinta har ya samu ta abinci a ciki har ya samu ta kila masu yaje ya sayar in dai ba ya yi ganda ba a ba shi kuɗi ya je ƙara aure ko a ba shi kuɗi ya je ainihin kwatanar sai wata mota ya zai kama kabo-kabo da ita kuma kome ko da kabo-kabo Allah ta ya sai masara ce oho ka tabbatar za ka ni kuɗi na ga za ka ba ni masara ni ban neman kome da wannan masara in ya ga dama ya sayo in ya ga dama ide ya noma in ya ga dama kai dai kawai a baka masara ga tsarin buhun saboda gudun yau ka ce dole ka kaza kaza ana iya neman su maganin rikici a takardar da za ku rubuta za a rubuta masara buhu kaza kowane buhu nauyin sa kaza kila zai ki sauke shi shi ke nan an yaka an gama an bai kaga wannan ya ce a baka masara buhu biyu a kawo guda uku wannan riga ne bai halarta ba ga yadda ake yi na shari'a shi kenan wannan ya samu in Allah suke nufi a haka za ga duk Allah ya musu albarka shi wannan ya karba tsakani da Allah zai ji ya hidima ya nema sai ga Allah ya buɗa masa shi ma wancan sai kaga ƴan sa Allah ya buɗa masa kaga a haka in yana da ƴan kuɗin da yawa kaga sai sai buhu dubu ɗari nan buhu ɗari nan buhu ɗari nan buhu ɗari nan baɗi da haka ana rage talakawa ana rage talakawa kowa sai kaga ƙarshe ya mallake nashi tun kana biyan galla kana karɓan hayan gona wata rana sai kaga kai ma ka samu ɗan daji daga nan zuwa kaza a sauran shi to haka salar nan eh ba komai tun da aka yi annabi kan yi haka eh wannan kyautata mutum ya yi tun da ba shi ya roƙa ba bai je yana nuna masa ni daga masallaci nake na zo ne daga daga ina ne daga can wani gari da ba zan faɗi sunan shi ba cewar ka za ka ce Allah sarki yanzu kai duniyan nan ko ana neman kuɗi kai ka zo kana karatun addini ba ku kakkaci da addini to aiki ka ba nawa ne ne ne amma yin aiki ya ga yadda ka yi maka aiki mai kyau din nan ka yi mai akan kar ya ɗauki kuɗin ka ba ka ake to ga ɗan wannan ba kome wannan kan ka sai komai yi du'a yi kawai ana karɓi tsarar ne الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين كما صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين